rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin taron ya fara watsa shirinsa na daren yau talata kuma ta amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta da kuma abdullahi salisu man katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro kisoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirin nan na duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha biyu ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyar watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 651 da suka gabata a rana irin ta yau hoja shamsuddin bahauddin muhammad hafiz shirazi babban malami kuma marubucin baitocin waƙoƙi ya rasu a ƙasar iran an haifi hafiz shirazi a garin shiraz da ke tsakiyar ƙasar iran ya fara karatu da harshe alkur'ani mai girma tun yana karami don haka ne aka yi masa lakabi da hafiz sannan ya shiga karatun adabin larabci da farisanci muhammad hafiz shirazi yana da baiwa ta tsara baitocin waƙoƙi don haka ya rubuta waƙoƙi da harsunan farisanci da larabci da kuma fannonin ilimi daban-daban an tattara waƙoƙin hafiz shirazi a cikin littafin sa mai suna diwan hafiz saboda mahimmancin rubuce-rubucen nasa an tarjama su zuwa harsunan duniya daban-daban ya rasu yana ɗan shekara 65 a duniya kuma a kowace rana irin ta yau wadda ta yi daidai da ranar sosa ana girmama ranar a matsayin ranar hafiz shirazi a ƙasar iran masu saurare ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan oktoban shekara ta 1999 janar parvez musharraf babban hafsan hafsoshin sojin kasar pakistan ya yi wa gwamnatin prime minister nawaz sharif na lokacin juyin mulki wanda ba a zubar da jini ba janar musharraf ya yi wa nawaz sharif juyin mulki ne kwana guda bayan da prime minister ya sauke shi daga shugabancin rundunar sojin kasar bayan ya gudanar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar pakistan parvez musharraf ya zama shugaban kasa mai cikakken iko a kasar wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 2007 inda aka tilasta masa sauka daga matsayin shugaban rundunonin sojan kasar sannan da karshe ya sauka daga kan kujerar shugabancin kasar ta pakistan a shekara ta 2008 da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 97 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan oktoban shekara ta 1924 fitaccen marubuci kuma masanin adabin falsafa ɗan ƙasar faransa anatole france ya rasu an haife shi a birnin paris sannan kuma mahaifinsa ya kasance mai sayar da littafai ne wannan ya sa anatol ya zama mafi yawan lokutan rayuwarsa yana tare da littafai ne inda ya samu damar karanta littafai masu tarin yawa a bangarori na ilimin falsafa da kuma adabi game da tarihi ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a waɗannan bangarori inda a shekara ta 1896 aka zaɓe shi a matsayin mamba a cibiyar bunƙasa al'adu da rubuce-rubuce ta ƙasar faransa hakanan kuma a shekara ta 1921 aka ba shi kyautar nobel a bangaren rubutun adabi jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 a gogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin. Farkon muhimman kanin su. Dakarun sojin sama na ƙasa Iran sun hada atisayin ba da kariya ga sauran samaniyar ƙasar. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya ce al'ummar Iraki murna ta gudanar da zaben majalisar dokoki cikin nasara. ana zargin shugaban kasar brazil bolsonaro da cin zarafin bil'adama a kotun duniya ta icc hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta ɗage ta hukumar ta sanya wa kasar chadi na hana ta buga wasa da wasu ƙasashe yanzu kuma ga cikakkun labarun dakarun sojin sama na kasar iran sun fara gudanar da atisayin ba da kariya ga sauran samaniyar kasar rutun sun bayyana cewa yau talata ce aka fara gudanar da atisayin haɗin gwiwa na kare sauran samaniyar wilaya na 1400 a tsakiyar yankunan hamadar kasar ta iran inda aka gwada makamai masu linzami kirar cikin gida da kuma na'urorin rada da ke bada kariya daga hare makiya da kuma tsarin sadarwa na soji da sauran na'urorin hangen nesa a nasa bangaren brigadier janar kadir zade kwamandan barikin sojin sama na katimul anbiya ya faɗi cewa matakin farko na atisayen haɗin gwiwar na musamman na tsaron ƙasa zai kunshi aikewa da sabbin makaman kariya da ke iya mayar da martani daga nesa da kuma tsinkayar duk wani motsi cikin hanzari da ya sauran dabarun kare kai daga harin abokan gaba da ƙarshe brigadier general kadir ya faɗi cewa a atisayin an gwada da zirga-zirga da jiragen sama na leƙen asiri da na mara matuƙi da dakarun kare juyi suka kera kana ya faɗi cewa ban hadafin gwamnati da sayin shine kare muhimman cibiyoyin tsaro da kuma iyakokin ƙasar ta iran ana zargin shugaban ƙasar brazil bolsonaro da cin zarafin bil'adama a kotun duniya ta icc wani mai rajin kare muhalli ya shigar da korafi a gaban babbar kotun hukunta manyan laifukan yaƙi ta icc na zargin shugaban ƙasar brazil jair bolsonaro da cin zarafin bil'adama saboda da ya taka wajen lalata dajin amazon a cewarsa a cikin takardar koken da ya shigar a gaban kotun duniya da ke birnin hague mai rajin kare haƙƙin muhalli ɗin ɗan ƙasar austria ya buƙaci da gwada bincike kan shugaban ƙasar brazil da gwamnatinsa game da alaƙar da suke da shi kai tsaye da mummunan tasirin canjin yanayi da aka samu a duniya har ila yau ya zo a cikin takardar koken cewa bolsonaro shike da alhakin lalata gandun daji mai faɗin mita murabba'i dubu hudu da kuma karancin ruwan sama da ake samu a duk shekara a yankin inda ya ci gaba har zuwa kashi 88 cikin 100 daga lokacin da yawa kan mulki a shekara ta 2019 zuwa yanzu. Ministan harokin wajen kasar Iran ya taya al'ummar Iraki murnar gudanar da zaben majalisar dokoki cikin nasara. a wani sakon da mm, wato amir abdullahiyan min sanokin wajen ƙasar iran ya aike wa takwaransa na ƙasar iraki ya taya shi murnar gwada da zaben majalisar dokokin ƙasar da aka yi cikin nasara kuma ya bayyana zaben a matsayin wata alama ce ta dimokuraɗiyya haka zalika ya sanar da goyon bayan iran ga ƙasar iraki wajen ganin an samu zaman lafiya da tsaro a faɗin ƙasar kuma ƙasar iran ashe take ta haɗa kai da iraki wajen samar da ci gaba da haɓakar tattalin arziki idan ana iya tunawa a ranar goma ga watan oktobar da muke ciki ne al'ummar kasar iraki suka hallara a gaban akwatunan zaɓe a mazaɓu 83 a faɗin ƙasar domin zaɓen wakilansu a masar dokoki inda ya zuwa yanzu jam'iyyar fitaccen malamin nan na ƙasar iraki sayid muktada al-sadr ke kan gaba da kujeru masu yawa Masu saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta ɗage ta hankuman ta kakabawa ƙasar Chadi na hana ta buga wasa da wasu ƙasashe. Rotani sun bayyana cewa hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta fitar da sanarwar ɗage ta hankuman da ta kakabawa ƙasar Chadi ne na haramta mata buga wasa da sauran ƙasashen duniya saboda tsoma baki cikin harkokin wasanni da gwamnatin ƙasar ke yi. hukumar ta fifa ta kakaba mata takunkumi ne watanni shida suka gabata bayan da ministan matasa da wasanni na kasar ya sanar da soke hukumar kwallon kafa ta kasar a watan maris da ya gabata fifa ta fitar da wannan sanarwar ce bayan da gwamnatin kasar ta soke matakinta ta dauka na kafa kwamitin wucin gadi da zai jagoranci harkokin wasan kwallon kafa a kasar tare kuma da mayar da muktar mahmud da sauran mukarrabansa akan mukamin su na hukumar ta kwallon kafa ta ƙasar. idan ana iya tunawa jin kaɗan bayan rusa hukumar kwallon kafa ta kasar ta caji ne ita ma hukumar ƙwallon kafa ta nahiyar afirka kafa takaice ta dakatar da ƙasar daga buga wasanni biyu neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka da ƙarshe za ku ji cewa babbar masar masarautar duniya za ta fitar da hukuncin ta yanke game da rikicin iyakokin tsakanin ƙasashen somaliya da kenya rahotanni sun bayyana cewa mai yiwuwa ne hukuncin da hukun za ta sanar ya haifar da babbar baraka ga alaƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu game da ikirarin da kowace ƙasa take yi na haƙƙin yin amfani da albarkacin ƙasa da kuma arzikin man fetur da iskar gas ke kwance malale a wajen da suke takaddama a kai. Ƙasar Somalia ce ta shigar da ƙara a gaban kotun shekara bakwai da suka gabata. Tuni dai ƙasar Kenya ta zargi babbar kotun ta Majalisar Ɗinkin Duniya da nuna bambanci don haka ta sanar da cewa ba ta amince da hukuncin da ta sanar ba ƙasashen biyu suna takaddama ne kan mallakar wani wuri da ya kai faɗin mita murabba'i dubu ɗari a tekun indiya da ke da ɗimbin arzikin ɗanyen man fetur da iskar gas tuntuni dai ƙasar kenya ta bawa wani kamfanin haƙar ma'adinai na ƙasar italiya da an fara ayyuka a wajen sai dai ƙasar somaliya ta ce atafau bata yadda da wannan mataki da ƙasar ta kenya ta ɗauka ba To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saura, daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyar mu ta afirka to a yau shirin namu zai dubi ne akan batun shari'ar kisan tsohon shugaban ƙasar burkina faso wato thomas sankara wanda ake ɗauka a matsayin gwarzon ƙasarsa da ma nahiyar afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin kwanakin bayan nan babu abin da al'ummar ƙasar burkina faso suka mayar da hankulansu a kansa kamar batun yin shari'ar kisan da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar thomas sankara a jiya litinin ne dai aka yi zaman farko na buɗe shari'ar da al'umma ƙasar suke ɗauka mai matuƙar muhimmanci shekaru 34 dai sun wuce daga kisan gillar da aka yi wa thomas sankara wanda ya girgiza duniya baki ɗaya a lokacin an kuwa kashe shi ne a lokacin yana ɗan shekaru 37 a duniya bayan zaman da aka yi ajiyar ɗin an ɗage ci gaba da zaman kotun har zuwa rana 25 ga watan oktoba lauyoyin da za su taka rawa ne a cikin shari'ar suka buƙaci da ɗaga zaman zuwa wancan lokacin saboda su sami damar yin nazarin takardu masu yawan gaske da aka gabatar waɗanda suke da alaƙa da kisan tsohon shugaban ƙasar mutanen da ake zargi da hannu a kisan thomas sankara dai sun kai goma sha hudu da suka hada da hambararren shugaban kasar blaise kamfore wanda a halin yanzu yake zaman gudun hijira a makwabciyar kasar cote d'ivoire shi dai kamfore ya zama shugaban kasa ne kai tsaye bayan kisan da aka yi wa sankara a ranar 15 ga watan oktoba na shekara ta 1987 a nahiyar afirka dai juyin mulkin soja wani abu ne wanda ya rika faruwa daga ƙasa zuwa wata ƙasa kuma a lokuta mabambanta wanda har yanzu ma za a iya cewa ba a kawo ƙarshen irin wannan juyin mulkin ba kuma duk wani shugaban ƙasar da ya hau da ƙarfin bindiga yakan hukunta waɗanda suka gabace shi a mulki ta hanyar bayyana su a matsayin maɓarnata shi kuwa ya bayyana kansa a matsayin wanda ya zo domin ya ceto ƙasa to ko me yasa aka samu akasin haka a ƙasar burkina faso inda shugaban da aka yi wa juyin mulki ne za a yi shari'arsa domin gano duk waɗanda suke da hannu a kisan nashi daga ciki har da shugaban ƙasar da ya ɗara mulki bayansa ba kuma a cikin ƙasar burkina faso ne kaɗai ake ɗaukar thomas sankara a matsayin gwazo ba har da faɗin nahiyar afirka a cikin ƙasashe da dama na nahiyar ta afirka mutum zai rika cin karo da hotunan sankara a cikin bangaye da garuruka hakanan kuma a jikin riguna da mutane ke sanyawa hatta a cikin motocin haya na taksi ana ganin yadda ake yin ado da hotunan na sankara samun jawabin wannan tambaya yana da alaƙa ne da yadda mutanen ƙasar ta burkina faso suke kallon shugaba thomas sankara a matsayin gwarzo kuma jan namiji sankara ya kasance ɗan kishin ƙasa da kuma wato nahiyar afirka a cikin tunani da kuma aiki na bisa tunani da kuma aiki domin akan samu wasu daga cikin shugabannin da sukan yi batun kishin ƙasa ko kuma batun nahiyar afirka a matsayin magana ta fatar baki kaɗai ba tare da aiki ba amma mutum kamar sankara ya yi aiki a ƙasa sannan kuma ya sadaukar da rayuwarsa a kan wannan tafarki a lokacin da ya hau kan karagar mulki ya yi karin kumallo da sauya wa ƙasar suna daga wanda 'yan mulkin mallakan faransa suka bata wato ofa volta zuwa burkina faso ma'anar burkina faso kuwa shine ƙasar nagartattun mutane dangane da rayuwarsa kuwa ya ɗauki salon rayuwa ce mai sauƙi wacce babu sharholiya ko anubazaranci a cikinta. ya rage wa kansa albashi a matsayinsa na shugaban ƙasa hakanan kuma dukkanin manyan ma'aikatan gwamnati ya hana amfani da motocin gwamnati in ba a kan aiki ba hakanan kuma hawa jiragen sama saboda zuwa aiki na gwamnati an rage kudaden da ake kashewa babban abin da ya sanya a gaba domin raya ƙasa shine farfado da ilimi daga shekara ta 1983 yawan waɗanda suka iya rubutu da karatu a ƙasar burkina faso ba su wuce kaso goma sha uku cikin ɗari ba sai dai da aka shiga shekara ta 1987 wannan adadin ya karu ya kusan rubanyawa sau uku inda mutanen da suka sami ilimi a wannan lokacin sun kai kaso 73 cikin ɗari. ta fuskar kiwon lafiya kuwa sankara ya taka gagarumar rawa a wannan tsakanin da yake rike da akalan mulki ya jagoranci yin allurar rigakafi na cutuka mabambanta wanda ya taimaka matuƙa wajen rage cutuka da suka addabi al'ummar ƙasar hakanan kuma inganta lafiyarsu wani fage mai muhimmanci wanda thomas sankara ya yi aiki a cikinsa shine na rabon ƙasa bisa adalci musamman ma dai ƙasar noma gabanin hawansa karagar mulki sarakunan gargajiya ne suke yadda suka ga dama da ƙasar noma a burkina faso shi kuwa ya taka musu birki ta hanyar yin rabon ƙasa kai tsaye daga gwamnati ba ta hanyar sarakunan gargajiya ba zuwa ga talakawa wannan siyasar ta rabon ƙasa a ƙarƙashin gwamnatin thomas sankara ta sa an sami ƙaruwar noman auduga a faɗin ƙasar da kaso mai yawan gaske a fagen nahiyar afirka kuwa thomas sankara ya kasance mai ra'ayin kishin nahiyar da yin kira ga sauran shugabannin kasashen nahiyar da su ɗauki siyasa ta bai ɗaya wajen ƙalubalantar siyasar sabon mulkin mallaka musamman ma da cibiyoyi irin su asusun ba da lamuni na duniya imf da kuma bankin duniya sankara yana ɗaukar waɗannan cibiyoyin kudaden na duniya a matsayin wasu makamai a hannun 'yan mulkin mallaka na duniya domin danne kasashe masu tasowa musamman nahiyar afirka ƙasar faransa wacce ta burkina faso mulkin mallaka take kuma ci gaba da yin tasiri a cikin harkokin wannan ƙasar daidai da sauran ƙasashe masu yawa da ta mallaka a nahiyar afirka tana cikin waɗanda sankara ya ta ƙoƙarin ganin cewa an kawo ƙarshen tasirinta wanda yake cutar da ƙasashen nahiyar afirka mai ɗakin marigayen shugaban ƙasar ta burkina faso wato maryam sankara ta zargi ƙasar faransa da cewa ita ta kulla da kitsa da kuma kashe mijinta wannan zargin kuwa ba zai rasa ƙamshin gaskiya ba domin yin hakan ba bakon abu ne ga gwamnatin paris wata ta saba yi wa shugabannin nahiyar afirka da ba su yi mata ɗa'a kisan gilla ta hanyar amfani da maha'intan 'yan ƙasa da babu abin da ya dame su sai gina kansu ba gina ƙasa da cin wato da ci gaban nahiyar ba abin da ya saura a gani dai yanzu shine sakamakon shari'ar ko zai baje komai a kan faifai ya bayyana hakikanin waɗanda suka shirya da kitsa kashe wannan gwarzo na burkina faso da kuma nahiyar afirka wato thomas sankara sannan kuma da waɗanda aka yi amfani da su wajen aiwatar da wannan kisa to sauraro a nan zamu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma wata fitowar inda za a ji mu ɗauki da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madala yanzu kuma sai shirin murwai masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne na kwasan Talba George Patescum. Ina so ne amfani da wannan dama, mu godiya da jinjina ga gwamnan jihar Yobe a karkashin jagorancin mai girma kwamishina haya education wato farfesa mohammed minkaila da aka farfado da harkar ilimin gaba da sakandare a jihar yobe wannan gwamna ba abin da za mu ce masa sai godiya da san barka a wakilcin mai girma kwamishina eh, honorable farfesa mohammed minkaila an kawo ci gaba da tsare-tsare wannan gwamna muna masa addu'a da fatan alheri allah taimake shi kuma allah ba shi nasara akan kargan daga mai sauraron ku hassan talba george fataskum daga arewa arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyowace Hausa sunana Abdulaziz Prezi. Ina farin ciki da wanga sabon wata da ya kama na maulidin yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai in taya musulmi murna wanga sake ganin shekara ta maulidi sai mai fata allah sa a yi ta lahiya a kare lahiya mai magana abdulaziz kurezi daga damagaram a jamhuriyar nijar a tashi lahiya biyu ya ci hausa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi dan tsokaci game da wannan yan ciranin da ake magana masu tafiya a alji din nan to fi sabilillahi ni ma duba da irin wannan abu wanda na gani da idanuwa na wanda idanuwa sun nuna mana a yi kisasi a duba mana jama'a a gani kamar yanda ake ganin mutanen kancan nan da ake cewa yan kance yan kance to wasu yan kancan nan dukansu guda nawa ne ma ne su karewa ne da ake cewa yan kanci wallahi wallahi ganin ido na daga nan har yan gane na gani wanda in sun zo a tambaye su ce yan kance ne jihar da magaran saboda me an san da magaran tana da horin jini ko me sai a dora jihar ta to ba haka nan bane ba dukkan mutanen yan jihar kancan dukkan su wallahi bi su wuce mutum 700 in sun kai nawa suke wai dukkan su jihar ma nawa take gaba daya har za a rika cewa yan kance yan kance yan gudun hijira to wallahi yan ko ko ina ma zawa suke yi ko ina ne kawai in suka zo ita ce dai ta yi kaurin suna sai a ce yankanci na na agwa mai faci daga nan zandar. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta Hausa jamfuriyar Musulunci mai magana Sa'adu Isa jamfuriyar Nijar jihar Tawa Lawai ce daya mazauni kasar Ghana to ina ma musulmin duk duniya a barka da ganin wannan fata fatan rabi Awwal na Maulidin Hayyan halitta Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ubangiji ya gwada mana na baɗi lafiya ya gwada mana na baɗin lafiya ya ƙara mana ƙaunar manzo Hayyan halitta Annabi sallallahu alaikum wa rahmatullahi magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawai tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Radio Iran sunana Abba Ma'amidu Baram daga jifa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar guduma da mazauni kasar Libya birnin Misrata. ina kira da shugaban kasanmu na Nijar bazu Muhammad ya duba 'yan kasanmu na Nijar ana wahalar da su a Libya ana kama su suna sa su gidan kaso ba abin da suka yi wasu ba su ji ba su gani ba ana ta kakkama su ba mu san kuma abin da suka yi ba ana ta wahalar da mutanen mu a nan Libya to shi ma shugaba bazu ya duba ya gani in dai akwai 'yan kasan Libya a can kasan namu a kama su su ma a kawo su nan mai magana Abba Ma'an Dumbaran daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar Gudumariya mazaunin kasar Libya birnin Misrata. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka suna na Lawan Alhaji Abbali wanda ke zaune a agar jamhuriyar Nijar. To da ra'ayina a yau zan yi amfani da wannan damar in taya 'yan uwa murna da shigowa wannan wata na il Awwal. Ubangiji Allah ya sada mu da dukkan alharan da ke ciki, Ubangiji Allah ya sa a yi da za a yi a duk inda ake yi lafiya kuma a ƙare lafiya. Ubangiji Allah ya ƙara mana son annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ubangiji allah ya sada mu da alheri wanda ke cikin son annabi ya raya mu muna son annabi ya kuma kashe mu muna son annabi ina godiya sashen hausa rediyo iran sunana lawa alhaji abbale wanda ke zamana a agadasa jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muryar Tahiran. Eh, mai magana Mustapha Muhammadu Kadangare eh, mazaunin jihar Tawa, gundumar Madawa, karamar hukumar Bangi. Eh, ra'ayina a yau eh, abin da ya shahi komawa 'yan makaranta lakwalle ina kira ga shugaban ƙasa Muhammad Bazum bisa ga kyakkyawan niyya da yake da ita don inganta ilimi na cikin ƙasar mu ta Nijar. ina ba shi shawara domin ya ɗauki matakin da ya dace bisa ga sa idanu da kuma bi sau da ƙafa don ganin cewa wannan alkawalin da ya ɗauka na inganta karatu na 'yan ƙasar mu ta Nijar ya samu karbuwa. Assalamu alaikum. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na pos tehran mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗattai da magaram ina so ku ba ni dama in yi wani ɗan hankali a dangance ga manoma wanda yau ya kasance lokaci ne zo na kakar noma wanda an samu amfani wasu sun samu wasu kuma sai dai a ce an gode ma Allah to ina zan hankali ga manoma a kiyaye aunar da amfanin gona irin wannan lokaci wanda ya kasance amfani an gani an samu to wallahi mu kam izina saboda yanzu duk wani mai dogon guri na amfani ya tsada ya sai da yanzu ne yake fama ya auna a hannun manomi wanda zai aune shi ba wanda kudin bai taka kara karya ba amma kai kuma manomi idan ka tashi ka je za ka saya sai ka lumka za ka saya da fatan za mu wa kanmu karatun ta nutsu mu ajiye amfaninmu domin yawan magani zuwa gaba na gode bihar mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗattai ku tashi lahiya. to marilla da kuma na naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula tare da hasan, barka lafiya sai da kula jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalolin da kan iya biyo bayan haihuwa lamarin da idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba a cewar masana sha'anin kiwon lafiya kan iya jefa mace cikin larura kai har ma da rasa rai da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin. Tumarila kamar da watakila ku suka ce da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalolin da kan iya biyo bayan haihuwa lamarin da idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba a cewar masana sha'anin kiwon lafiya kan iya jefa mace cikin larura kai har ma da rasa rai kuma idan ana tuni a makon jiya muna tare ne da Dr. Sa'idu Ahmed na asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya inda ya yi mana shimfiɗa kan irin wannan matsala inda ya yi mana shimfiɗa kan wannan matsala da ma irin matsalolin da kan iya biyo bayan haihuwar to dukta tambayar mu ta farko a yau ita ce waɗanne daga cikin matsalolin da kan iya biyowa bayan haihuwa suka fi haɗari ga ya mace E, to haɗari a nan shi wasu za su ce wanda ya tafi ya tafi wanda kuma kake ganin shi yau da gobe shi yake cikin wahala shi wannan na zuban jini da muka yi magana shi kat da an yi kuskure na minti ɗaya maganan rayuwar uwa ya ƙare saboda haka shi wannan sai dai a ta bakin cikin an yi rashi ana kuma ta tunanin gashi gashi gashi amma matsala wacce za ta dawwama ana da ita yau da gobe da kullum har dogon lokaci kuma bai ɗauki irin ita mai juna biyu ba a gaskiya ba matsala kamar na wannan yoyon fitsari da suke wayan gari su ga suna yi dalilin haihuwa. A cikin matsalolin da likita ya zayyana za a fahimci cewa ɗaya daga cikin matsalolin da kan biyo bayan haihuwar sun haɗa da yoyon hutsari lamarin da ke janyo wa mace kyama daga abokan zama bugu da ƙari wani sa'in har ma da mijinta. To dokta kowace irin kula ce irin wannan matar ya kamata ta samu? da farko dai wanda ya kamata ya fara tausaya mata shine ne gidan mijinta to tun kan aje ko ina ya ba ta takarda ya sake ta ya kara aure. ya rufe magana aure tsakanin ita da shi kuma ya ce lalle lalle ta tashi ta bar gidan shi saboda haka sai ta ta samu yanayin kanta to yanzu ya za ta yi wannan da dalilin shi ne ta samu wannan matsala maimakon shi da zai fara rufa mata asiri ya ya sallame ta in ta koma gida nan ma ba ta san halin da za ta zauna ba tun daga zubar fitsari kamar sanyin da fitsari yake da zubar wata kira kuma ba haya karshi ke saboda kan aka haɗa biyun nan ga wari ga zarni duk tufafinta cikakken ibada ma baya yiwuwa sannan har ya kai maganan ayyukan gida ma ba za ta iya yi saboda kullum sai an bata tun ana bata ma a gaji da ita a zo kuma shi wannan laruru yana daɗa cin jikinta a ga tana karewa tana ramewa an rasa mai ke damunta ga dogon tunani tunanin su a gida ma na an fara sananta ba za ta san me aka tsara za a yi ba a ce yau an yi da ita ana biki a gidansu ba ta ba ma sani ba saboda ba a ɗauke ta cikakkiyar mutum ba sannan maganar jina za a samu sauƙi ko magani wannan ma ba su taɓa tunanin an gaya mata cewa wannan jinya ai ba a samun magani kusan duk wanda aka san sun yi a wurare haka suke mutuwa da saboda haka karshe dai ta koma bara to wa'annan suka haɗu suka tara a mu sai a ga cewa eh gaskiya da da yawansu za su rika cewa su da sun yi ma fatan da Allah ya sa ba su rayu ba lokacin haihuwa. sun zo lokacin haihuwa kamar da waccan ta yi farin jini Allah ya ɗauki ranta ta tafi ba waɗannan wahalhalu da suka je amma ita da ta rayu da waɗannan wahalhalu sun zo kuma sun sha mata kai a gaskiya a bincike da ake yi a kan mata da su samu irin matsaloli na bayan haihuwa wannan ya fi damun su saboda shi inda sun rayu shi suka sani shi kuma mutane suke gani kuma da shi ake sanan a cikin al'umma. Ko me ya kamata a ce an yi don kaucewa fadawa cikin irin wannan larura? Wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Kwarai akwai matakai kamar yadda bincike ya nuna. Misali shi dai mun yi kafa shaida da cewa goyon ciki ba larura ba ne idan ko ba larura ba ne ya ga to ta ina ne za a tafiyar da shi da farko shi ne. misali eh, duk sanda mace ta samu juna biyu ya zama na cewa da zaran ba ta ga al'adanta ba kar ta yi eh, a kaddara cewa ma juna biyu ne ko ba juna ba a je asibiti a bincika a tabbatar idan juna biyu ne take za a ce in eh, juna biyu ne wata kaza ne saboda haka za ta fi layin awon ciki kuma awon ciki yanzu an zo da shi da sauki wanda kusan yawa yawa mata da wuya su je awon nan fiye da hudu zuwa biyar in dai ba wani matsala ce ta taso ba an tsara sanda da za ta ji ba yanda za za a rinka zuwa duk wata ba yanzu an zo da tsari mai kyau za ta zo ka auna ta za a ba ta shawarwari za a ba ta magunguna inda allurori da ake a mata inda eh, magana abinci a yi da kuma sauransu wannan shi ne na farko mataki na biyu shine su ah, gida lalle-lalle a taimakawa mata masu juna biyu ya zama na cewa na ɗaya duk sanda shi ya to ya ba da izini cewa ko da bayan shi bayan ya tafi ya yi tafiya baya gida kenan to ya ba da izini a tafi asibiti izini yana da mahimmanci saboda da yawa mata sukan so su bi asibitin amma tunda ba a ba su izini ba za su zauna suna jiran wannan izinin wanda kuma ba san dawo wani gida na biyu mai gida ya bada kuɗin mota da za a je wannan asibiti na uku mai gida ya bada kuɗi da ko da ta kama za a siya wasu magunguna da za a rubuta don a sha ya bada wannan ku. na hudu mai gida da ita uwar gida da kuma ma yan uwa a ga a ga idan haihuwa ta gagara a wannan asibiti da suke zuwa wani asibiti ake tura su na gaba ba sai an zo lokacin haihuwa ta gagara sannan za a fara neman asibiti to wannan shine bangaren su iyali ɓangaren kuma asibiti da hukuma yawa yana da kyau ita hukuma a koyaushe wayannan zarge-zarge da su mutane suke game da ma'aikatan asibiti a duba su a dinga yi musu horo na musamman na ƙwarewan aiki da zai canza tunaninsu cewa ne eh, duk sanda mace ta zo asibiti to a taimaka mata na biyu a ba da kayan aiki ƙwararru wanda kayan da ake bukata a yi aikin don a taimaka a haihu lafiya ya zama sun an tanade su kuma an yi amfani da su san da Na uku yadda ake yin asibitocinmu manyan ma'aikatun su zama su ma suna cikin asibiti yana da mahimmanci. Saboda haka idan aka tashi kiran babban likita ko babban ma'aikaciyar lafiya take ne a cikin asibitin take kawai gidanta za a je a yi masa magana da zo asibiti. ma an yi sa'a da wannan wayar hannun sai a buga masa waya ana neman ta ko a buga mishi waya ana neman shi don bincike ya nuna cewa duk inda ake da kwararrun ma'aikatu ma'aikata na harkar haihuwa to duk san da aka zo matsalolin haihuwan nan sun fi zama masu sauƙi fiye da inda ba waɗannan kwararrun ma'aikata da haka wannan aka bi aka yi amfani da wannan za a yi nasara sannan kamar ita hukuma kuma wurin eh, wayar da kan al'ummanmu musamman irin wannan tsari da kuke yi na rediyo da talbijin a fito da irin wannan matsaloli a gaya iyaye da kuma mata masu aure su fahimta duk sani suna da masaniya cewa irin wannan matsalar da abubuwan da suke jawowa amma aka yi haka za a tsira kuma za a samu sauki saboda kasashen duniya da suka bi wa'in abun da muka lissafa gaskiya sun samu waraka kuma ba fargaba duk da mace da juna biyu ba wanda yake tunanin cewa za a rasa ta kowa kawai ya tabbatar cewa in dai ba wani abu ne ya faru ba mafi yawancin su suna haihuwa lafiya kuma su ga gidansu lafiya su reni 'ya'yansu kuma su girman su ma har su zama manyan gobe. sun likitoci masu kulawa da masu kulawa. To masu saurare karshen shirin na yau kenan sai kuma wata haduwa idan Allah ya kai kafin nan a madadin shi bakon namu Dr. Sa'idu Ahmed kwararren likitan mata daga asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Ni Hassan barka da na na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Zanga da likitoci, badan kuɗi suke ba ba dan kudi suke ba ha ba dan yabo ba ha ba dan yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da yin dubi akan su ta fuskoki daban-daban. A yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da tattaunawa da take gudana a tsakanin ƙasashen Saudiya da kuma Iran. dangane da batutuwa waɗanda suke da saɓani a kan su da komai da za a cimma matsaya domin samun fahimtar juna wannan da shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a sa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. tun kimanin watanni bakwai zuwa takwas da suka gabata ne dai aka shiga tattaunawa a tsakanin gwamnatocin kasashen iran da kuma saudiya wanda gwamnatin kasar iraki ce take daukar nauyin jagorantar wannan tattaunawa a birnin bagadaza a cikin tsawon waɗannan watanni dai ya zuwa yanzu an gudanar da irin wannan tattaunawa a tsakanin tawagogi na kasashen iran da kuma saudiya har sau biyar kuma ga dukkanin alamu dai tattaunawar tana yin armashi matuka. bisa ga abin da jami'ai na hukumomin kasashen guda biyu suke faɗi dangane da tattaunawar da take gudana a tsakanin su musamman ma dai akan batutuwa waɗanda suke da saɓani a kansu alaƙa dai ta yi kamari a tsakanin kasashen iran da kuma saudiya ne musamman a lokacin mulkin shugaban ƙasar amurka donald trump wanda ya ɗauki karin tsana ya ɗora wa ƙasar ta iran da kuma matsanantan takunkumai na tattalin arziki wanda ya ɗora wa ƙasar ta iran kuma shiga kafar wando daya dukkanin kasashe waɗanda suke ma'amala da ƙasar ta iran musamman ma dai ƙasashen larabawa waɗanda suke biyayya sau da kafa ga ƙasar ta amurka wannan ya sanya alatilas gwamnatin kasar ta saudiya ta bi sahun gwamnatin donald trump wajen kara irin tsananta matakan da take ɗauka ita ma akan kasar ta iran da kuma raba gari a tsakanin su trump ya yi amfani da hanyoyi daban-daban wajen nisanta kasashen larabawa musamman da kasar ta iran da kuma tatsar makudan kudade daga hannunsu ɗaya daga cikin irin waɗannan hanyoyi da donald trump ya bi shine tsorata sarakunan ƙasashen larabawa musamman ma na yankin tekun fasha waɗanda suka hada da ita kanta ƙasar ta saudiya da ƙasashe irin su bahrain qatar oman kuwait da haɗaɗɗiyar daular larabawa inda yake tsorata su da ƙasar iran tare da bayyana ta a wurinsu a matsayin wata ƙasa mai gagarumin haɗari a wurinsu wanda kasantuwarta a cikin yankin gabas ta tsakiya zai iya kawo ƙarshen kujerun mulkin su wanda hakan ya sa alatila waɗannan ƙasashe suke neman taimakon amurka domin su samu kariya daga barazanar da suke zaton cewa suna fuskanta daga ƙasar ta iran wannan ya sanya donald trump ya karbi makudan kuɗaɗe daga gwamnatin ƙasar saudiya musamman inda a cikin yarjejeniya guda ɗaya donald trump ya tatsi dala biliyan 470 da sunan baiwa kasar saudiya kariya da kuma makamai da kuma kare kujerun sarauta na sarki da kuma yarima mai jiran gado inda donald trump ya rika bayyana kasar ta saudiya a matsayin sanuwa mai bayar da madara saboda haka sarkin kasar saudiya ya bayar da kuɗi idan yana buƙatar kariya da kuma dawwama akan kujerun mulkinsa idan kuma bai baiwa amurka kudaden da take bukata ba a cewar donald trump to ba zai iya yin koda makonni biyu ne akan kujerar mulkinsa ba da dai sauran maganganu waɗanda donald trump ya rika yi na tozarci ga sarakunan ƙasashen larabawa da kuma ƙoƙarin nisanta su da ƙasar ta iran wanda wannan ya yi gagarumin tasiri wajen nisanta manyan ƙasashen na musulmi guda biyu wato iran da kuma ƙasar saudiya to sai dai tun daga lokacin zuwan joe biden akan shugabancin ƙasar amurka an samu sauyi dangane da irin wannan salon siyasa da donald trump yake dauka na yin matsin lamba a kan kasashen larabawan da kuma nisan tasu daga kasar ta iran inda joe biden ya bayyana cewa wannan ba shine muhimmin lamari a gabansa ba domin kuwa joe biden yana kallon kasashen china da rasha a matsayin su ne manyan kasashen duniya da suke barazana ga amurka kuma babban hankoransa shine raunata waɗannan kasashe wannan ya sanya saudiya ta samu sauki dangane da matsin lambar da take fuskanta daga gwamnatin amurka akan duk wata mu'amala da za ta iya kullawa da ƙasar iran baya ga haka kuma irin matakan da gwamnatin joe biden ɗin ta rika ɗauka na yin sassauci dangane da lamura da suka shafi ƙasar iran ɗin da hakan ya haɗa da batun komawa ga shirin yarjejeniyar nukiliya wanda gwamnatin joe biden ta sanar da cewa a shirye take ta koma a cikin wannan yarjejeniya baya ga haka kuma gwamnatin joe biden ta yi sassauci a kan abubuwa da dama da suka shafi harkoki na kasuwanci da kuma sayar da ɗanyen mai da ƙasar ta iran take yi a duniya wanda a lokacin donald trump ya kakaba takunkumai wanda hakan yakan yi wahala matuka ga ƙasar ta iran baya ga wannan kuma batun ƙasar syria wanda joe biden yana da a akan wannan batu inda irin matsanantan matakai da gwamnatin donald trump take ɗauka kan ƙasar syria joe biden yana da sassauci akan wannan batu wanda hakan ya sa gwamnatin kasar saudiya ta janye jikinta dangane da batun kwaso 'yan ta'adda mayaka da sunan jihadi zuwa kasar syria da kasashen duniya wanda ta rika yi a baya wanda a halin yanzu gwamnatocin kasashen turkiya da qatar ne kawai suke daukar nauyin ayyukan ta'addanci a kasar syria duk da cewa dai shi ma joe biden yana da nasu salon na tatsar gwamnatocin kasashen larabawa amma ta wasu hanyoyi na daban da gasken irin matakan da joe biden yake amfani da su wajen tatsar kasar saudiya musamman akwai batun kare haƙƙin bil'adama baya ga wannan kuma tun daga farkon hawan mulkin sa ya yi amfani da batun kisan gilla da aka yi wa jamal kashogi a kasar turkiya a hannun jami'an gwamnatin kasar saudiya a ofishin jikadancin kasar da ke birnin istanbul baya ga wannan kuma yana tsorata a kasar saudiya da batun harin ɗaya ga watan satumba wanda aka yi a kasar amurka wanda ake zargin 'yan kasar ta saudiya da dama ne suke da hannu wajen shirya kai wannan hari baya ga wannan kuma akwai batun yakin kasar yaman wanda saudiya ta kwashe tsawon shekaru shida tana kaddamarwa akan kasar ta yaman da kuma batun bincike akan laifukan yaƙi da ta aikata wanda dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda kasar saudiya ɗin take matuƙar jin tsoro a ɗauko su da kuma gabatar da su gaban kotun manyan laifuka ta duniya masana da dama dai sun yi imanin cewa sabani da ke tsakanin kasashen saudiya da kuma iran magana ce ta siyasa ba magana ce ta addini ko bambancin aƙida ba domin kuwa dukkanin ƙasashen guda biyu ita ƙasar saudiya tana da kyakkyawar alaƙa da ƙasar saudiya kamar da kuma take da alaƙa da gwamnatin yahudawan isra'ila ita ma ana ta ɓangaren ƙasar iran tana da kyakkyawar alaƙa da gwamnatocin ƙasashe irin su china da kuma rasha sai dai abin da masanan suke ganin cewa shine babban bambanci da ke tsakanin irin alakoki da ke tsakanin kasar saudiya da ƙawayenta irin su amurka da kuma gwamnatocin kasashen turai da isra'ila da kuma alakar da ke tsakanin iran da ƙawayenta irin su china da rasha shine ita kasar iran tana da 'yanci wajen ɗaukar matsaya ta siyasa saɓanin ita kasar ta saudiya duk da saɓani da ke tsakanin kasashen saudiya da kuma iran to amma akwai abubuwa da dama waɗanda suka haɗa su wanda kuma suke yin aiki tare da juna daga ciki akwai ƙungiyar opec ta ƙasashe masu fitar da ɗanyen man fetur na duniya wanda ƙasashen saudiya da iran dukkaninsu mambobi ne na wannan ƙungiya kuma sana cikin ƙasashe ma waɗanda suka kafa wannan ƙungiya tun daga farko saboda haka ƙasashen saudiya da iran suna yin aiki tare kafaɗa da kafaɗa a cikin dukkanin batutuwa da suka shafi batun ƙungiyar fitar da ɗanyen man fetur ta ƙasashen duniya wato opec baya ganin kuma akwai batun aikin hajji da umara wanda ƙasashen guda biyu sukan yi aiki tare akan wannan batu bayan kuma akwai ƙungiyar oic ta ƙasashen musulmi wadda ta haɗa waɗannan ƙasashe guda biyu waɗanda mambobi ne masu tasiri a cikinta baya ga wannan kuma akwai harkoki na kasuwanci daban-daban waɗanda suka haɗa ƙasashen saudiya da iran wanda har yanzu ana ci gaba da gudanar da su ɗaya daga cikin waɗannan lamura na kasuwanci tsakanin iran da saudiya shine batun sayan ruwan warde ko kuma ma'o warde wanda ake amfani da shi wajen wanke ɗakin ka'aba kowace shekara wanda ƙasar iran ce take samar da wannan ma'o warde ƙasar saudiya kuma take sayansa daga ƙasar ta iran a kowace shekara bisa ga irin kalamai da suke fitowa daga bakunan manyan jami'ai na gwamnatocin saudiya da iran ga dukkan alamu dai akwai gagarumin ci gaba a tattaunawar da suke yi a tsakaninsu da kuma samun fahimtar juna ministan harkokin wajen kasar iran amir Abdullahiyan ya bayyana haka a ziyarar da ya kai a kasar labanan a cikin wannan mako inda ya bayyana cewa kasashen iran da saudiya kasashe ne masu babban tasiri a yankin gabas ta tsakiya da kuma duniyar musulmi saboda haka samun haɗin kai da fahimtar juna da kuma yin aiki tare a tsakaninsu yana da gagarumin tasiri da kuma mahimmanci. wajen samun daidaituwar lamura a yankin gabas ta tsakiya da ma duniyar musulmi kamar yadda shi ma ministan harkokin wajen kasar saudiya ya yi kalamai makamantan haka irin waɗannan matakai da ake ɗauka a tsakanin ƙasashen na saudiya da kuma iran a daidai wannan lokaci na ƙara kusanto da fahimtar juna ya sa a cikin wannan mako gwamnatocin ƙasashen saudiya da iran ɗin suna batun sake buɗe ofisoshin jikadancin su a biranen riyadh da kuma birnin tehran ko shakka babu idan aka samu fahimtar juna da kuma warware matsaloli da ke tsakanin gwamnatocin kasashen na iran da kuma saudiya da ko shakka babu wannan zai gagarumin tasiri wajen harkoki na siyasa a yankin gabas ta tsakiya kamar yadda kuma hakan zai kawo mafita a wasu batutuwa waɗanda suka danganci wasu ƙasashen yankin gabas ta tsakiya wanda dukkanin kasashen biyu suke da tasiri a cikinsu musamman ma rikice-rikicen siyasa a kasashen labanan da kuma yaman baya ga haka kuma batun palestino wanda shine babban batu wanda ya fi ɗaukar hankulan kasashen musulmi da na larabawa baki daya samun fahimtar juna a tsakanin kasashen iran da saudiya zai yi gagarumin tasiri a kan batun palestinawa musamman ma idan isra'ila ta fahimci cewa manyan kasashen musulmi guda biyu sun hada kansu sun kuma tunkari batun falasɗinu tare da yin aiki da juna wajen warware matsalar al'ummar falasɗinawa. jama'a masu saurare lokacin da muke da shi ya riga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin namu a wannan lokaci sai idan Allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba da yardar Allah za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh